a hira da manema labarai da jam'iar prp din ta gudanar a karkashin jagorancin shugaban rashin jam'iyyar na karamar hukumar bauchi alhaji suleiman musa ya buƙaci babban sufetin 'yan sandan najeriya da ya hana 'yan sandan jihar bauchi cin zarafin 'yan jam'iyyar ƙara jan hankali da muke yi wa hukuman tsaro musamman shi aiji kamar yadda na faɗa hukumar 'yan sanda da suke kama mana mutane musamman shi baba yola wadda turu shi aka zo ake bi ake kama waɗannan 'ya'yan jam'iyyar PRP din nan a yi ƙoƙari wajen ja masa hankali da kuma umartansa ya yi aikinsa yadda dokan ƙasa ya ba shi dama ya yi ba ya fake da aikinsa yana cin mutuncin 'ya'yan jam'iyyar PRP abu na gaba kuma muna ƙara kira ga magoya bayan jam'iyyar PRP kamar yadda shugaban ƙasa a kullum yake kira wa mutanen Najeriya su yi ƙoƙari su yi zaɓe na cancanta kuma idan sun yi wannan zaɓe su kasa su tsare su raka kuma su tabbatar da abin da aka suka zaɓa shi ne aka ba su shi shi ma nasu jawabin dan takarar kujerar majalisar wakilai ta bauchi ta tsakiya wakilin birni ya ce bayan ya kammala ziyarar kamfen sai ya samu labarin abin da 'yan sandan suka yi a gidansa na dawakai ni dai ba wanda ya kama ni abin da na sani mun yi rali a cikin garin bauchi mun bi wurare da yawa daga zango zuwa railway zuwa ofishin hakimin gari zuwa fadar mai martaba zuwa gidan shek dahir daga gidan shek dahir zuwa bakin kura har winti kuma mun wuce har ta gidan gwamnati ma muka dawo muka bi nasarawa mun bi kobi street mun bi gwabba bayan na dawo gida na yi sallan magariba sai aka ce mun ga jami'an tsaro sun zo gidan doki na ƙarƙashin jagorancin wani shi bayola akwai wani unit da aka yi wai rapid response wanda shi yake leading suka zo wannan gidan doki suka shiga suka kama limami na wanda ke sallah a wurin suka kama mai gadi suka kuma kama mai kiwon dokin akwai wani kanina da abokin shi su biyar suka hada suka tafi da su sai dai a nasa ba sin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda na jihar bauchi kamal datti ya tabbatar da kama mutanen bisa zargin yunkurin tada hankali abin da ya faru dai shine jiya eh, da yamma muka samu rahoto cewa akwai matasa eh, ɓata gari wanda ake irin matasa 'yan da gasa 'yan fara suka suna tare da a bangaren wunti unguwar wunti zuwa jahun to daga nan ne yan sanda suka bi su eh, inda suka yi nasarar kama mutum ashirin da biyu wanda yanzu haka suna cid eh, nan headquarters samun kyanar yan sanda na jihar bauchi ana bincike a kan su za a kai su kotu kuma shi din nan fa har gidansa ne inda dabbobinsa suke da kansa aka shiga aka ma balla kofan ba tare da an nemi izini ko aka kai masa takardan za a yi duba gidansa ba za a shiga gidansa ba ganin wannan keta haddi ne na ɗan ƙasa? to a da muke da kai yanzu gaskiya ban da masaniya a kan shi wannan eh, balle kuma da kai magana mm. amma kamar da muke magana da kai shi wato lokacin da aka ce eh, shi aikin ɗan sanda yana da tsari ne da ya kamata a aiwatar da shi. Abdulhamu Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.